sai ta kara tabbatar da yana jin tsoron matarsa da gaske ashe ganin yadda take lokin ɗin glass ɗin yayi yawa ya sa shi juyawa ya kalli almukuri'a shi fa abin da ya tada masa hankali bai fi na kada ta ga almukuri'a ba saboda ya san ko me zai faru sai na ta fi zafi rasiya zai yayi ka baki ɗaya dabarunsa sun kare ga almukuri'a zaune cikin motarsa again ga hajiya saudi a waje tana lokin glass ɗinsa ajiyar zuciya ya sauke na zallar tashin hankali almukuri'a da ke kallon sa haushi da bakin cikinsa ya rufe ta duk da tana cikin tashin hankali hakan bai hana ta jin mugun haushinsa ba ina zuwa karki fito ya faɗa haushinsa ya kara nunkuwa a ranta sai da kansa ya yi kawai ya yi shahada ya fito haɗi da wani daƙewa ya yi hanzarin mai da marfin motar ya rufe gabansa na dukan uku uku hajiya saude ta zuba masa ido daga sama zuwa kasa san yake da ɗanyen yadi marun dak ya bala'in amsarsa ainun shi ma ɗin kallonta ya yi sama da kasa sanye take da riga da wando peach color masu tsananin kyau na bacci kanta sanye da hula mid green duk da baya cikin cikakken hankalinsa amma kallo ɗaya mata ya fahimci ta kare shirga wata iriyar matsiyaciyar kiba ta kuma zama rusheshiya ta kare kibar asara akan ta da take da shi taihim dundurusum da ita yanda kukan dunkulelen gajeren turmi lafiya me yasa me ka haka hajiya saudi ta faɗa tana mai kara kuresa da ido kallo ɗaya biyu ta masa ta fahimci yana cikin tashin yana cikin halin bukatuwa da mace ta riga ta haddace yanayinsa in yana jin jaraba me kake gani me kika gani ya faɗa yana mai saita kansa haɗi da kara kare mata kallo har kwakwalwar kanta yana gani sai ganinta yake kamar a kifa take a gabansa bai taɓa ganin gajartar ta ba sai yau ashe haka take ya faɗa a ransa a fili kuma ya tamke fuska dan ya fahimci tsafta gano shi daga kafadar Hajiya Saudi ta yi alamar ko a jikinta kana ta ce ba komai ta ba komai ne ta ba komai ne saboda bata san zurfafa bincike gudun kada ya gane ta fahimci yana cikin sha'awa ne yace ta bashi jikinta yace ta san shi da jarabar san cin yanzu kuma ya wannan dinta ai ta shiga uku bakaken kahiran aljanun da ke tare da ita ba su ba da izinin hakan ba ina buƙatar kuɗaɗe ne masu nauyi sosai da dalla cewar Hajiya Saude Abdul daman ya san tasuniyar gizo ba ta wuce ta koki ta katse min jin daɗi na a banza Abdul ya faɗa a ransa a fili ce kamar nawa Hajiya Saude ta yi murmushi yayin da fanken kumatunta suka motsa masu yawa sosai saboda next week nake so na leka Dubai da dai sauran kasashe kusan goma nake son zuwa na jima ban fita waje ba sannan jari na yayi lo sosai Abdul ya tsare ta da ido ya san akwai rashin wadatar zuci ne ke ɗawainiya da ita amma tana da kuɗaɗen da zai ishe ta duk hidindimun nan duk wata sai ya sa mata kuɗaɗe masu dama a account ta, bai san kuma me take so ya mata ba ya bude baki zai yi magana sai kuma ya shiru ya ce cash kike so ko transfer da kyar yake magana kawai daurewa yake yi amma hankalinsa na kan yarinyarsa da ke cikin mota kamin transfer kawai cewar hajiya saude da ke ta murmushi ok zan sami ki an jima kaɗan hajiya saude ta kara faɗaɗa murmushinta ok ya yi kasa ok ya yi kasa masu dama sosai dai don da yawa nake bukatar su ta faɗa cike da bada umarni abdul ya ce to kamar wani wawa ko yayin kura zai taɓuka wani abu a kanta bai iyawa ta ce masa sai da safe ta juya za ta bar inda yake sai kuma ta dawo haɗi da cewa baka ga kiran da na rinka maka bane a waya Abdul ya ce ban gani ba sori wayar na silent ne ina mota ina duba wasu documents ban san kin kira ba Hajiya sauri ta jinjina kai hadi da cewa okay duk duba documents din ne yasa na jima ina maka looking a motar ka baka ji ba ta tambaye sa cike da tuhuma a fari ta mance ne ma bata masa tambayoyin ba saboda hankalinta na kan abin da take so ta gaya masa kawai kuɗi bacci ne ya dan so ashina ina duba da documents din ban sani ba ma saboda na gaji da yawa a ofis, cewar Abdul da ya shimfido mata kariya duk dan ya kare almukuri ne Hajiya Saudi ta kalle shi kawai zuciyarta bata aminta 100% ba nan da nan azabar kishin ta ya motsa ya ji kamshin turaren ya na ji kamshin turaren da ba naka ba a jikinka ta tambaye sa tana wani dakewa ta matsa sosai jikinsa tana shinshino kamshin jikinsa Abdul ya dake kamar mai gaskiya ya ce shi kenan, banda daman canza turare don Allah Hajiya Saude ta yi murmushi ta ce kana da shi mana mijin saudi ni dai na riga na yadda da kai 100% na san ba za ka ci amana ta ba ba ni kuma in maka kiss dialing dina Abdul ya zuba mata ido ya san har da murnar zai bata kuɗaɗe ke ɗawainiya da ita yasa ta ce za ta masa kiss sun koyo waye saboda da saboda duk ya kagu ta bar gurin kawai sai ji yayi ta masa wasu irin zafafan kis guda hudu a lokaci daya san bai ji komai ba aka sinda da in ta masa kis sai ya manne mata yayi ta binta yana so ya ci mm, mm, mm, wannan kiss fa da ta yi masa duk akan idan almukuri'a ne su mar zaune ta yi zallar bakin ciki da bakin kishi ya rufe ta nan da nan kawai sai hawaye shar ya wanke mata kumatunta bata san hawayen na menene ba ita kawai ta tsinci kanta da yin hawaye ne in bata yi hawayen in ta yi hawayen ba tana ganin za ta iya mutuwa a nan daga zaunen da take zuciyarta ta canza bugu kamar za ta fito fili tanks sai da safe cewar abdul jalal haddi ya saude ta kashe masa ido ɗaya haɗi da cewa to oke kada dai kada dai ka manta ka sa min kuɗaɗen da wuri abdul ya amsa da to ta juya ta bar inda yake tana murmushin farin ciki sai ni mace ɗaya a gidan AA Saraki wanda mulkinsa na har abadan wallahi ba gaba da gaba ba ko ta baya sai an shirya wane mutum jikan mutuwa ta faɗa tana tafe tana takama har ta idasa isa side ɗinta sai fankama take yi hajiya saude na mancewa da abu ɗaya kuma shi zai saka ta a uku ba wato kaddara ta mance da in dai kaddara za ta gifta ita bata isa ta hana ta ba duk da karfin sihirinta sai da Abduljalal ya ga biya hango ta kane koma cikin motar jikinsa na rawa matsoraciya ya faɗa yana zuba mata ido nan da nan ya ga ta haɗe rai kamar an aiko mata da sakon mutuwa bai taɓa ganin wannan yanayin akan fuskar ta ba sai yau me ya faru ya faɗa a gegece almakuri'a ta sa hijabinta tana mai jin haushinsa da bata taɓa ji ba sai yau ta buɗe motar za ta fita ya jawo hannunta yana faɗin ina zaki je dan Allah ban fa kawo ba fa ta kwace hannunta daga cikin nasa ta fice a motar zuciyarta kamar za ta fashe ko bi ta kan ice cream din da ya siyo mata bata yi ba Abdul ya fito ya bi ta har kofar ɗakin ta yana tambayar ta me mata ta ki bi ta kansa ta rufe ɗakin ta rub ki dole ya juya zuwa side ɗinsa hankalinsa tashi zuciyarsa kamar za ta tarwatse ranar gasa bacci yayi yana mai nazari akan me ya mata ya hangi wannan canjin yanayin a gare ta ranar sai da sauri ta rinka kiransa kana ya sa mata kuɗaɗen wuraren biyu na dare duk ya biya fice a hayyacinsa uwa uba kuma gashi bai kawo ba bai taɓa jin haushin saude ba kamar na yau saboda ya san da bata zo ba da zai kawo kuma da za su rabu lafiya duk iya tunaninsa ya rasa gane me ya ma'almu ya zama laifi gare ta har ta canza masa yanayi washe gari ya kamata ta ya yi tafiya Amin washe gari ya kamata ya tafiya zuwa Abuja amma bai samu damar hakan ba saboda bai cikin yanayin jin daɗi. Ya san ko ya tafi ma ba zai iya zama ba. A kwanaki biyu ta canza kamar mai aljanu, kwata-kwata ta fita a Iyakarta da shi ta dafa masa abinci sai gaisuwa. Ita ma gaisuwar sama-sama take amsa. Sai haɗe rai take ko kallon fuskar ta yayi da niyyar zai mata magana sai gaban sai ya faɗi. Tsoronta duk ya cika sa saboda yanda take kame jiki ko kallon ta yake yi sai ya ji ta, ya kuma nunkuwa a gare sa wato ba sai da sihiri ba namiji zai ji tsoron mace karfin so ya fi karfin sihiri tasiri a jikin ɗan adam musamman ma in muna haɗawa da sallar dare akan mazajenmu mazan yanzu wallahi sai da ibadar dare da sadaka sun zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sarki karfe tara da minti koma Dr. Mutsab ya dira a falansa tun da ya dawo daga waje ba su haɗu ba sai yau kallo ɗaya dakta ya masa ya tabbatar da yana cikin damuwa gashi dai ya yi bulbul amma sai dai da gani bai da kwanciyar hankali ya gajiyar hanya ya karatun kuma abdul ya tambaye dokta mutsa bayan ya zauna sun gaisa dokta ya ce akwai fa gajiya ai nake gaya maka tun da na dawo ban fito daga gida ba sai yau da na zo gidanka abdul ya ce ai gaskiya da gajiya Allah ya sa an yi karatu mai amfani dokta ya amsa da amin ya rabbi amma dai kamar wani abu na damunka dokta ya tambaye sa shi ma fuska dauke da damuwa Abdul daman kamar yana jira ya fara magana yawa dokta ka tafi ka bar ni da san yarinyar nan gashi ka dawo ka tadda ni da bala'in san da ya na da jarabawa nake gani iri-iri na san yarinyar nan Dokta Mutsaf yayi shiru na wasu 'yan dakiku, ya yi kamar bai fahimci me yake nufi ba saboda kawai ya san yana son kara explanation ya wa kenan kake nufi. Abdul ya ce almukuri a yarinyar nan dai wallahi dokta ban taɓa son wata halitta kamar yarinyar nan ba ko raina ban so kamar yadda nake santa dokta mutsab ya ce na gane ta na san kuma kana santa abdul jalal amma na ni na sha Tini ka cire ta a ranka tunda ka ce baka da yadda zaka yi ka aure ta abdul jalal ya watsa wa dokta kallon mara hankali ta yaya zan cire ta a raina da wannan bala'in san a raina dokta dokta mutsab ya ce to ka ce baka da yadda zaka yi ka aure ta Na ga ai ribar soyayya aure ne Abdul ya ce, Ya, na fi ka sani, wallahi bani da yadda zan yi na aure ta, kawai dai ina santa. Duk ya zuba wa abokinsa ido, yana juya kalamansa a cikin kansa dan ya samo amsar da zai basa. Baka da yadda za ka yi ka aure ta, amma ai kana da yadda za ka yi ka latsa mata nonuwa. Ka ci mata mm dan na san zuwa yanzu. Ka lallaɓa ta, ka lallatse ta. Har shiga ciki ma na san kayi, cewar dakta. ni ban shiga ba wallahi cewar Abdul duk ya ce naji baka shiga ba tunda har ka rantsi, amma ai ka mamatsa mata jiki ko Abdul ya ce naji na mamatsa mata amma ai ina santa wallahi dokta na san ka yarda da san sanda nake mata Dr. Mutsaf ya ce na yarda da san sanda kake mata mana sosai na yaudara ba Abdul ya mutukar jin haushin kalmar karshe da ta fito daga bakin Dr. Mutsaf kai mata nawa ka yaudara ya faɗa a hasale Dr. Mutsab ya ce kai dai da kanka ka san ni ban taba tsayawa da mace ba in har na san ba auren ta zanyi ba balle har in matsa mata jiki never wallahi Abdul ya amshe shida kana da kaddara mai kyau in kuma tawa a baibai ta zo gare ni yadda yayi maganar sai ba wa Dr. Musab tausayi yace na sani sai dai in ba wani labari Abdul ya ce yauwa to ka gani ni dai yanzu alhamdulillah sai yanzu nake jin daɗin rayuwata Dr. Mutsab ya ce da kai me Abdul Jalal ya ce da na haɗu da yarinyar nan mana wallahi ita kyakkyawar kaddara ce a gare ni ta yaya ta zamar maka kyakkyawar kaddara bayan kai ka ce baka da yadda zaka yi da aure ka aure ta cewar Dr. Abdul ya ce ai matata ce ita Dr. Mutsab ya ji gabansa yayi wani irin bugu ya kasa magana kawai ya shiga tunani ni dai yariyan nan batuni an daura mana aure a mafarki na dai a mafarki na da nake yi akan ta a kullum anan naga an daura mana aure na san saka ce na hauka ce kalaman Abdul suka dawo da shi daga duniyar tunanin da ya afka sai kuma ya sauke nan nauyar ajiyar zuciya ya ce daman ana aure ne a mafarki Abdul ya ce gashi an fara a kaina da almukuri'a dokta ya sake ajiyar zuciya sau biyu a jere kana ya ce Jalalu ka rinka daurewa kana tabuka wani abu please akan rayuwarka duk da na san bayin kanka bane amma ka rinka addu'a sosai dan Allah an ka rinka hubasa Abdul ya fahimci me yake nufi yace ina yi kullum doctor ta da yarinyar nan ya kara ni dagewa akan addu'a doctor Musab yace ka ci gaba da dagewa mu ma muna daga gefe muna dagewa da addu'a wallahi addu'a ta kobin mumini ce muna fatan Allah ya jibanci kukanmu amin ya ilahil alamin jalalu ya amshe da hakan kana ya ci gaba da cewa duk ta yarinyar nan ta sa ni a mummunar damuwa kwanakin baya rayuwa ta cikin daɗi amma a yanzu kwanakin nan ko in ce a 'yan watannin nan ta juya min lissafi abuja ya dace in tafi jiya amma na kasa saboda zuciya ta ba daɗi na rasa ya zanyi naji naji daɗin ka, ina so in gaya maka in ji sanyi kuma na san zaka taya ni tunanin laifin me na mata Dr. Mutsab ya shiru yana mai sauraron sa yace ina jin ka Jalaluddin Abdul ya kwashi abin da ya fara a tsakanin motar da labarin Hajiya Saudi da ta zo ta same su a cikin motar amma bata ga almakuri ba da kis da kis din da da ta masa ya gaya wa Dr. Mutsab bai oye masa komai ba saboda ya rasa ya zai duk ya biya kara zama shashasha akan yarinyar ya kamu dubu bisa dubu Alhamdulillah Dr. Mutsab ya faɗa a zuciyarsa yayin da yake kokarin boye nishaɗinsa ita ma yarinyar tana son ka domin kishin ka ne yasa ta a halin canjin da ta maka cewar Dr. Mutsab Abdul Jalal ya yi shiru yana nazarin abin da doctor ya ce nan da nan ya gamsu da abin da doctor din ya ce zazzafan kishinsa ne ke ɗawainiya da ita nan da nan ya je ya ƙara jin haushin Hajiya Saude saboda ta ja masa bala'i shi yanzu ba ko ganin Saudan bai sanyi ina so na ga yarinyar da ka da, ka mutu a kanta har haka please Jalalu cewar dokta da yayi maganar fuskarsa ta bayyana kwaɗayin san ganin wanda ta sace ma Jalaluddin zuciya nan da nan Abdul Jalal ya haɗe rai da zuciya kamar bai taɓa dariya ba yace ka ganta ka mata me dokta yayi murmushi yace mai daukar ni ba komai zan mata ba so nake kawai na ga wace ce ita da ta sace min kai duka in roke ta ta dawo min da kai hayyacinka Abdul Jalal ya amshe shida ta dawo da ni hayyacina ta hanyar bani mm, mm, mm, in ci ko dr mutsab ya ce allah ya kyauta ai in na ganta cewa zan yi ma kar ta yadda ta baka ka ci tunda ba sadakin kayan ka biya ba abdul ya ce ba za ka taɓa ganin ta ba kuwa tunda za ka kara kwaɓa min zance na ne ni kuma ban san ya zan yi akan abin da nake ji ba akanta Dokta dr mutsab ya ce dole ne zan ganta in ta yi wari za mu ji kuma kwanan nan zamu ji da zamu ji zamu din Abdul Jalal ya ce ko kun ji wallahi ba zan fasa abin da nake so ba kawai dokta tsakanina da yarinyar nan da haɗuwata da ita na ɗauke shi a matsayin kaddara ya faɗa yana kara bending akan kujerar da yake kai mai zaman mutum uku yayin da dokta ke kan ta zaman mutum ɗaya yana fuskantar shi dokta matsab ya ce ina fatan kaddarar ta zama ta aure abdul ya girgiza kai kawai shi kaɗai ya san me ke zuciyarsa ba za ka gane ba shine abin da Abdul ya ce Dr. Musab ya yi humin kawai daga haka falon ya ɗauki shiru na 5 minutes yayin da kowa da abin da yake sakawa a cikin zuciyarsa Dokta, me mutane suka fi ganin darajarsa a halin yanzu? Abdul ya kawo da shirin ta hanyar jefa wa Dr. Musab tambayar nan haɗi da kuresa da narkakkun idanuwansa masu cike da kwarjini ko shi kansa dokta ɗin bai iya haɗa ido da shi duk duniya almukuri a ce kaɗai mutum ta farko da ke iya haɗa ido da shi ba tare da ta zabara ta ɗauke idanuwanta ba tunanin tambayar da abdul ya yi masa dokta ya shiga yi sai kuma ya ce kuɗi abdul ya ce wallahi wallahi wallahi dokta zan iya bada da kaf kuɗaɗen da na mallaka in har za a bani in har za a bar ni da yarinyar nan hatta da sitirar jikina zan iya badawa a bar da ita in rayu da ita ko da a ce akan bola za mu rayu ni ina son ta haka in ina tare da ita ban iya tuna duk wata damuwa sai farin cikin ta kawai nake fuskanta wallahi Allah ya jarabce ni ji nake kamar zuciyata ta fashe da fito fili saboda azabar so kawai dokta ni fa yanzu da kake gani na duk wanda na gani mace ko namiji yarinyar kawai ke zuwa zuciyata ni yanzu fa ban iya haddace komai sai na fannin yarinyar duk da ya shiru yana sauraron sa haɗi da nazarinsa. duk maganganun nan da yake yi fuskar sa na ɗauke da tabbacin maganganunsa. ban taɓa ganin irin wannan azababban san ba cewar dokta da ya cika da mamaki da gaske ne bai taɓa ganin wanda ya ce a kan so ba zai sadaukar da duk kuɗaɗensa musamman ma babban mutum irin alhaji aa saraki ai abin da wuya sai kuma jin tausansa sosai ya san zai fi ya san zafi da dafin so shi so ba a hada shi da komai saboda ba shi da muhalli kuma ba shi da sauki saukinsa ka kasance da abin da kake so na har abada abdul ya ce gashi ka gani yanzu shi ne ke kamar da jinin jikina aka halicci yarinyar nan in ina ganinta wani irin yanayi nake ji a zuciyata ko kusan to side ɗina ta yi a zuciya nake ji wallahi dokta ban taɓa sanin haka so yake ba wallahi dokta da a ce ina da damar da zan cire raina in ba wa yarinyar nan astagfirullah da tuni na cire raina na mika mata duka abinda nake ji akan yarinyar nan da ba dan karfin imani ba da tuni ya kashe ni ya karshe maganar yayin da kwalla masu ɗumin azabar tirarin santa da ke tasowa daga zuciyarsa suka wanke masa kumatinsa ganin hawaye akan fuskarsa ya ɗaga wa dokta hankali zai iya cewa rana ta biyu ce yau da ya taɓa ganin hawaye a idanuwan Jalalu kuma duk akan yarinyar kalaman da yake gaya masa akan wan akan san yarinyar da yake yi ba karaman imauta sa suke yi ba bai taɓa jin irin makamancin kalaman so ba a bakin wani tunda uwarsa ta haife sa ko labari bai taɓa ji da gani ba sai akan Jalalu zuciyar dokta ta narke sosai wallahi ina cikin azabar so dokta akanta ne kawai nake gane fari da baki amma da ina rayuwa ne tamkar gunki ban san ciwon kaina ba sai da na fara santa Abdul ya kuma faɗi still yana ci gaba da hawaye zuciyarsa na harbawa da karfi tamkar za ta fashe Dr. Mutsaf ya gyara zamansa sosai akan kujerar da yake kai ya fuskanci in abu ya wuce haka Abdul na iya hauka cewa ma ga baki ɗaya. cikin sanyin murya doctor ya ce dan Allah ka rinka sassautawa kanka in har so ya zama cuta tabbas yana da magani domin Allah bai sauke cuta ba sai da ya sauke maganinsa maganin cutar so shine hako tun kafin ya karasa Abdul Jalal ya girgiza masa kai haɗi da cewa na wasan wallahi hakuri bai isa yayi maganin sa ba ni fa san nawa cutar san bai da magani ya kare shi yana share hawayen da ke kan fuskar sa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan ta sai mun hade da ko a kashe na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata shiya kashi na takwas hankalin almakuri ayi kara tashi duk da tana cikin tashin hankali amma sai da ta fahimci shi ma ya shiga tashin hankalin gani ma ta rinka yi kamar ya fita shiga tashin hankali sai yanzu ta kara tabbatar da